سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واستمسك بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kafin mu fara karatu akwai wasu tambayoyi da dama nisa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mai tambaya na farko ya ce assalamu alaikum malam gaskiya ne a shari'ar musulunci akwai abin da ake nufi da mai sai kuma mai tambaya ta biyu ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ya fara na malam lafiya shin ya na bawa ta zarka a tambaya ta farko na abin da ya shafi maita cikin addinin musulunci wannan tsari ne kuma haramun yana ɗaya daga cikin manya-manyan laifuka masu kai mutum zuwa da halaka don haka babu wani abu maita a musulunci abin da ya zo a musulunci shine kawai abin da ake kira al'ain misala sallallahu alaihi wasallam ya ce al'ainu haqqun walauka na shay'a walau kana shay'un da sababahu al'ain akwai abin da ake kira kan bambaka. wannan shine ain shi kuma wani nau'i ne na wato hassada wanda idan ya yi yawa ya taru a zuciyar shi ne hasada in koda ba tare da sanin shi ba duk lokacin da ya ga wata ni'ima a tattara da wani to koda ya furta wani abu na a kan ni'imar abin sai ya fara lalacewa a wannan ayin wasu Allah yana halittar su da wannan saboda haka hasada ne in ya accumulating ya taru yake kaiwa duk abin da suka gani zai lalace in dai mai kyau kuma wannan yana da yawa cikin al'ummar larabawa suna da shi da yawa ya sa masu Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi magana akan wannan abin da ya shafa ain sunan shi ain an kira shi ain saboda ido mana ido ne ke gani kuma ya faru zamanin masu Allah sallallahu alaihi wasallam kuma masu Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada wato asalin hanyar da za a bi neman waraka daga wannan wata rana wani sahabi yana wanka sai wani ya zo wucewa sai ya kalle shi ana ya kalle fata sai yake cewa lalle wannan fata tana da kyau take sai mutumin ya fadi ya suma ana shi yasa wasu malamai suke cewa ma'ana kamar akwai kyashi da yake da shi a zuciyarsa na faɗan wannan abu shi ne ya taro yake yi tasiri ga wannan to da ya fadi ya suma aka kawo shi gaban manzo sallallahu alaihi wasallam sai yake cewa me yasa yan ku zai halakar da ɗan uwansa da abin da ka gani ka ambaci suna Allah da haka a je a kira wanda ya faɗi magana na a kansa da aka je aka kira shi mazana sallallahu alaihi wasallam ya ce kawo wato izar din shi shine mayafin da ake ɗaurawa kan dai ya aka kawo aka kawo cikin aka jiƙa ruwa aka ba wancan ya watsa a cikin shi kuma ya sha ruwa sai ya wuce. wannan aini amma a hausance wannan gida ne za a ce ai kama da maita amma dai na hausawa ko kuma ce na kasar hausa kan ba hausawa ne ko suke wannan tsafi tunda za a ce su ya rike wani ya sai maita ya je ya samu wani ya ba shi maita saboda haka wannan tsafi tsafi ne da za a bibiyi ma'ana inuwar mutum ko a ɗauki wani abu na mutum sai a mishi tsafi da shi sannan kuma zai zama ya kamu da rashin lafiya ko wata cuta da haka wannan tsari ne haramun Allah ya haramta wannan shi ne abin tambaya na biyu kuma akan zakka ke cewa zai iya ba mahaifiyar shi zakka ba zai iya ba ta don mutumin da ya zama wato wajibi ne ka ciyar da shi to zakka ba ta halatta a gare shi haka mutum ba zai ba mahaifiyar shi zakka ba mutum ba zai ba mahaifin shi zakka ba mutum ba zai ba ɗan shi zakka ba mutum ba zai ba matar shi zarta shi amma bil aks ɗin din ba fi mace tana iya ba ta zarta saboda shi ba wajibi bane ta ce da shi amma yadda ya tabbata cikin hadisa abdullahi dan mas'ud da matar shi zainab wato sun yi sabani ta fitar da zakka ya ce to ina za ta san bayan ga ma a gida take cewa in bai halarta ba ka bai ce ni ko na fi cancanta suka je wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ai ya ki gaskiya ba ma dai wanda ya zama tilas ne nauyin shi a kanta kamar uba tilas ne ɗaya ɗauki ɗawainiyarsa haka nan uwa tilas ne ɗaya ɗauki ɗawainiyarta to waɗannan ba a ba su zakka ma'ana ba a ba su zakka Allah cewa inna masadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fi riqabi wal qa'imin wa fi sabilillahi wa min sabil wasu bangarori ne guda takwas Allah ya bayyana ce su za a ba zakka akwai alfakara akwai almasakin akwai masu aiki kai kawo wajen tattaro zakka inda dai har waɗannan sun ke guda takwas <clears throat> waɗannan su ne ake ba su zakka a shari'a amma an ba su ba ba a ba wani zakka wallahu ta'ala a'lam Allah shi ne mafi sani za mu tashi aya ta hamsin da biyar wato bayan Allah ya ambaci abin da ya shafi bayan sana kwarai muminai waɗanda annabawa su ne suke ƙololuwar daraja da yadda Allah ya zaɓe su da yadda Allah maɗaukakin sarki ya ɗaukaka darajar su haka nan kuma Allah maɗaukakin sarki ya zaɓe su da annabta to Allah maɗaukakin sarki kuma a bayan nan sai ya ambaci waɗanda suka saba masa ma'ana masu saba ma annabawa na ƙaryata su waɗannan annabawa Allah maɗaukakin sarki a waɗi sakamakon su a waɗannan ayoyin da za a karanta أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هذا وإن للطاغين لشر مآب جهنم يصلونها فبئس المهاد هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار قالوا رب ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار إن ذلك لحق تخاصم أهل النار قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون ما كان لي من علم بالملئ الأعلى إذ يختصمون إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين الله مدوكتين سكينة شوى هذا أي كمان يندى wancan ambato na annabawa gabata to shi ma wannan ambato ne na waɗanda suke masu saba ma Allah ya ce wa inna lil na da sharra ma'ab lallai waɗanda suke afarin su ne masu wuce iyaka cikin sabon Allah masu barin biyayya ga Allah masu saba ma manzannin Allah Allah ya ce to su kuma da sharra ma'abu suna da mafi munin makoma ita ce wuta Allah ya tsare mu Allah ya ce jahannama ya slauna ita ce wutar jahannama kuma lallai za su shige ta dukkaninsu fa Mika Allah ya ce ma da da ma'ana wannan shimfiɗa da za a musu shimfiɗa ce ta wuta hada fal ku za a gaya musu wannan ɗanɗana hamimun ruwa ne wanda yake mai tsananin zafi mai zagon yadda naman fuska wa haka hakanan kuma wani wato mai tsananin sanyi da ba a iya shan shi saboda tsananin sanyinsa saboda haka Allah yana yin azaba da zafi da kuma sanyi yanzu a ba mutum eh, ma'ana dutsen kankara a ce tauna da ƙarfi kaga ka haɗa shi da aiki saboda haka ruwa mai tsananin sanyi kuma za a ba su shi ma na azaba ne shi zafin ba daɗi sanyin ma babu daɗi ba ma duka haka azaba ne na yan wuta Allah ya ce shi yasa Allah ya ce wa akharu min shaklihi azwaj da ma wani nau'i daban-daban daban na azaba wanda yake jinsi jinsi ne da Allah ya tattara musu duka gaba daya a hadisi ya zo da Imam Ahmad ibn Hanbal yana cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji hadisi Abu Sa'id al-Khudri inda za a dauko guga daya ta gassa ma'ana shi wannan ruwa a fara shi a duniya yace da dukkanin duniya ta cika da wari kuma haka za su sha wannan ruwa da haka ruwa ne na asara wani idanuwar ruwa ne a cikin wuta wanda Allah madaukakin sarki zai shayar da 'yan wuta a ciki Allah ya ce ah, wa akharu min shakli azwaj hadha fawjun muqtahimun ma'akum wannan wato asalin 'yan wuta ne za su dinga faɗan haka lokacin da suka shiga wuta duk lokacin da aka shigo da wasu mutane za su dinga lallekawa su ga suwaye za su ga cewa waɗannan su ma wasu jama'a ne wanda aka kawo su tare da ku sai su ga cewa na marhaban bikum ba ma maraba da ku ma'ana tur da ku ma'ana kuma kun zo kun kasance da mu a cikin wannan waje ce ina hum salon na to dukkan su dai ma'ana yan wuta ne kuma sun shiga wuta qalu su waɗanda suka shigo din su za su dinga cewa bal antum la marhaban bikum ku ne ba a maraba da ku antum qaddamtum mu lana ko kuka gabace mu kuma ko kuka fara kawo mu wannan hanya ma'ana zai zama kamar jayayya ne tsakanin shugabannin sabo da masu musu biyayya za su dinga mayar da martani ma juna sai su ce antum qaddamtum mu lana ai ko kuka riga mu shi yasa kuka riga mu shiga dan haka ku ne kuka kawo ga wannan azabar fa biksal ka lallai tirda irin wannan matsuguni kalu sai su su ce rabbana ya Allah su mabiyan kenan za su ce man kaddama lana hara ya Allah duk wanda ya gabatar mana da wannan abin yayi dalilin zuwan mu wajen nan su ne wato manyan da su halakar da su sai su ce fa zikru azaban Allah ka kara mishi azaba ka ninka mishi fa azaba mai ninki finna sannan kuma daga baya suka waiwaya gaba ɗaya dukkansu za su zo su yi nadama tunda a duniya suna ganin cewa mumine suna cikin fata to amma in suka shiga wuta za su duba su hanga gaba ɗaya ba za su ga mummunan nan ba shine su da kansu sai su koma suna tambayar kansu suna tunani suna cewa malana la na rijalan kunna na min al-ashrar ya ba ma ganin wasu mutane wanda da muke kirga su mutanen banza ne shi yasa kada ka dinga ma mutane hukunci ka dinga ganin aiwa ne eh, dan wuta ne ko ba mutumin kirki ba sai ka gama mushi wannan hukuncin sai ka je ka samu kuma ya tsere ka a gaban Allah da haka da ganin mutum ba ka mushi hukunci haka kawai ana ba mutum hukunci ne a lokacin da ya zo da abin da za a masa hukunci amma ka ga mutum musulmi wanda ya shaida ba abin bauta da gaskiya sai Allah kuma ya amsa cewa shi musulmi ne yana sandoli biyar yana azumin sa yana wa aikin hajjin sa ya yadda bai karyata komai ba yana bada zakka to wannan ka dauke shi akan cewa musulmi ne mumi kar ka kuskura ma'ana ka fitar da shi a cikin imani sai in ya zo da abin da ya saba wani kuma shi ma in ya zo da wannan sai an tsere masa da hujja an mishi bayani ya fahimta sannan kuma ya gamsu bai da wani tawili bai da wata fassara daban kuma ma a nan din ba kai za ka mishi hukunci ba malamai ne za su zauna su hukunta amma yanzu wani sai zo ya kalli wani ya ce ai wani kafiri ne misali ila kuma abin da suka yi sabani a kai ba wani abin da ya taka karya ba wani abu ne wanda bai kai komai ba irin matsaloli muna yawan faɗan wannan matsaloli din yanzu misali wani akan kana sallama biyu ba zai ci yankanka ba wani akan kana ɗaura hannu a kirjinka ba zai amsa ma sallama ba bai ɗauki ka musulmi ba to haka wannan shine irin kuskura wani a duniya kai kana gani shi wannan fa lalatacce ne batacce ne in ya gan kama daga nesa wani sai ya kauce wajen dan kar ku yi sallama tare wani kuma in ya riga ka wai dan kai ya amsa ma sallama sai ya riga ka fara sallama saboda kai karka mushi ya ce ma wa alaikum salam wannan duk yana na cikin al'umma wannan duk barna ne wannan duk mummunan fahimta ne wannan zannu sauri, mummunan zato ne ga mu'minai Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce zannu bil mu'minina khaira ku yi kyakkyawan zato ga mu'minai da haka mu zamanto masu yin hukunci da zahiri abinda Allah ya ce kenan kana za ka ma mutum hukunci ka yi hukunci da shi a zahirinsa amma cikinsa sai dai in ya bayyana cikin ne ka gani sai ka mashi wani hukunci amma bai bayyana cikinsa ba ya zo misali ya same ka musulmi ne ya ma sallama shi kenan wa idan quyitum bi tahiyyatin fa ayyu bi ahsana minha amma ku sallama ku mayar da wacce ta fi ta kyau aw duha ko alal aqalla kamar yadda irin wacce aka ku ka mishi sallama ya ce amma na barka ba zai taba amsa ma sallama wani ba zai bi jana'izar musulmi ba saboda masallacin da suke sallah ba guda ɗaya ba yana zaune ake sallar jana'iza ya manta cewa shi ma ba zai mutu kuma yana da buƙatar addu'ar waɗanda suke ba su mutu ba su mishi addu'a dan mutu ya riga ya mutu kuma ba abin da ya rage sai ga mutum ana sallar jana'iza yana zaune shi wanda ake jana'izar shi a wajen shi ba mutumin kirki ba bai masa ba to ai shi ba annabi bane da ake mushi wahayi ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kadai ne in yazo yin sallah in ya kalli gawar zai ce kuma wa na sallah shi ma wani lokacin yakan rataya akan wani abu na rayuwa ana bin shi shi ce ka rafi ka zan mushi sallah ko kuma shi sallah ko kuma in munafiki ne Allah ya ce wala tusalli ala ahadin minhum mata abad ba zai mushi sallah ba yanzu mu waye zai zo ya ce wani munafiki ne ba zai tsaya kan gawarsa ba saboda haka ire-iren waɗannan abubuwan ya kamata a kula domin wanda kake ganin ba kowa ba sai a wajen Allah madaukakin sarki ya zama kuma ya fi ka yanzu Allah cikin suratul hujurat Allah ya ja hankalin mu akan wannan la ce ayyuhal ladina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khayran min Shi ya ko da kuka ba da gaskiya kada wasu mutane su dinga yin isgilanci da gaske ga wasu mutane ta yi waɗannan ɗin sun fi su kai a wajen Allah kuma ya faru a cikin tarihi irin su fida su amma su Sumayya da irin su su Suhai ana ganin su ba kowa ba ne talakawa ne su ba su isa ma mutane ba amma a wajen Allah su ne madaukaka su ne madaukaka a cikin addini wanda suke kan musu wannan kallon kuma su suka halaka suka shiga wuta su Abu jihar Abu Lahab da sauransu suna wulakantar da waɗancan mustawadi masu rauni wanda ba su da komai ya zama zala sallallahu alaihi wasallam yake cewa rubba rajulin ash'at akbara dhiq imraini law aqsama ala allah la abara ba ta iya yiwuwa ka ga mutum ma'ana a cikin datti ana bai da cikin tufafi ma mai kyau ga kura ta lullube kansa shi ya kama wani kyalle ya daure tsakiyar cikin shi da shi ma'ana dai yana nuna dai hali ne na rashin ma'ana cika ya ce wallahi sai ka same shi in ya yi rantsuwa da Allah sai Allah ya kubutar da shi ya ce wallahi abu kaza ba za a yi ba to abin ba za a yi ba ba zai kafa da rantsuwa ko ya ce wallahi abu kaza sai an yi shi kuma sai ka ga Allah ya sa an yi abu haka kar ka ga mutum sai ka wulakanta shi wani ko masallaci ya shiga in ya duba ya ga sahu in ya ga wasu irin mutane ne a sahun sai kuma can gefe inda ba na wannan mutanen ba saboda yana ganin talakawa ne ba kowa bane in sun zo sun zauna kusa da shi a sau sai dinga jin kyamarsu yana matsawa ba ya san hada sauro da su ya ɗauka cewa kusancin Allah ko ɗaukaka a wajen Allah a halittar jikinsa sai ga mutum kafar shi duk a farfashe da komai wanda ya fika alkhairi ya fika a wajen Allah kai kana sanye da takalmi da safa da komai kafar ka sumul kamar an taɓa jini zai fita amma wuta za ta sha shi kuma wancan kafa shiga ta nan ba komai baka gan shi ba kowa ba amma a wajen Allah ya zama ya fi ka alkhairi wa hada he wannan yana nan da yawa saka ba a ma mutum hukunci a cikin surarsa ta jiki ko a cikin tufafinsa ko kuma a cikin matsayinsa a al'umma mafi yawancin sabon maza Allah sallallahu alaihi wasallam talakawa ne ba su da komai a duniya to amma kuma su ne maɗaukaka su suka fi kowa a wajen Allah madaukakin sarki su Allah ya yaba kuma Allah ya gabatar da su a ayoyi da yawa Allah ya ce lil fuqara'i al muhajiri muhajirina alladina ukhrijoo min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu Allah ya ce ulaika humus sabiqun ke fuqara ba su da komai kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa fuqara daga cikin al'ummarsa sai an musu sakamako ran tashin kiyama sun shiga aljanna da shekara hamsin kama a zo a dubi sauran mutane to wani yana ganin cewa da an yi ka talaka kai ne baka da dabara a duniya don haka rashin dabara ka ne sa ka zama talaka ko to wani haka yake dauka kuma yana ganin duk wani talaka ma shi bai kai ma ga rahamar Allah Masu Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna ma tunsaruna bi du'afaikum Allah fa yana taimakon ku ne yana amsa addu'o'in ku da masu rauni a cikin ku wani lokacin masu raunin Allah zai duba sai ya ji kanmu gaba da haka kada ka kalli mutum ka dinga ganin cewa shi ba kowa ba ne. sai ya zama kila shine mai ceton ka sai ya cece ka a gaban Allah domin abin da ake dubawa zuciya ake duba. idan zuciyar shi ta fita ka tsarkaka ya fi ka wajen Allah maɗaukakin sarki kuma kisar sahabin nan tana nan wanda ya shigo masallaci ya kai so uku kullum kafin ya shigo manzo sallallahu alaihi wasallam sai ya ce musu duk wanda yake so ya ga dan aljanna to ya duba mutumin da zai fara shigowa ta kofa kuma mutum ne da ma ba a san shi ba a garin a Madina ma ba a san shi ba kuma so uku duk sanda mazalla ya faɗa shi mutumin da yake shigowa har wani daga cikin sahabbai ya ce shi sai ya ji ya ga wannan mutumin wani irin bawan Allah ne wani irin ibada yake a gidansa ya tashi ya tafi gidansa ya zauna da shi ya gan dare ya yi ya zo ya kwanta a shimfidarsa ya yi addu'o'in shi ya sha ba sai kwanta bai tashi ya da dare Sabo kuma ya tashi ya ci abincinsa ya karya kuma nan zai kama hanya ya fita har dai daga baya tambaye shi ya ce to ni dai an san cewa in na zo na kwanta a shimfida ta abu ɗaya nake me abin da yake yace ina roƙon Allah duk wanda na mishi laifi ya Allah ka yafe duk kuma wanda shi ya mun ya Allah ni na yafe masa mana yana kwantawa a shimfiɗarsa ba ya taru da gindi akan wani mutum ke shi wanda abin da ya zaina shi da zaina wani abu bayan wannan haka nan bilal manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce, wai me kake yi ne na ji takunka a daidai inda nake taka kafa gidan aljanna ya ce ni dai na san abu ya ce wani aiki ne kake tsammanin kana yin shi kuma kana kyautata tsammanin samun lada a wajen Allah ya ce wallahi ni abin da nake yi kawai na san cewa duk sanda na yi alwala zan tashi na yi na kula raka a biyu kaga wani yana gani ya tashi ya na kula raka a biyu sun mushi nauyi da yawa ba zai yi ba ma'ana ku sa duniyar da zai nema ta fi mushi na kula biyu raka a biyu kawai haka nan wata mace da take share masallaci take kulawa da masallaci baka ce baiwa ce ta rasu suka ki gaya ma maza da sallallahu alaihi wasallam kwana biyu bai ganta bai ce ina wance ne ba na ganin ta ce ai ta rasu ya maza da sallallahu alaihi wasallam cewa ya ba ku ga gaya mun ba suka ce mun ji nauyi ne mun ga lokacin dare yayi kuma ba masu so mu takura maka mu tashe ka yace dulluni ala qabriha ku nuna mun kabarinta haka nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi ya tafi har ta ya tsaya ya mata addu'a yace waɗannan kabarguran ma'ana da suna cike da duhu amma da na zo na yi addu'a sun haskaka da addu'ar da na ma wannan baiwar Allah a sharar masallaci take da haka shi wanda yake shigowa masallacin mai salla niyyar ta gida ta fita shi ta yi ganin wani kaga shi ɗawainiyar masallaci yake kuma wani karkace bai da sana'a yana da sa. an samu wasu makaranta zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam makaranta ne da rana za su je su yi tako su samu abin da za su ba mutane sadaka sannan da yamma lokutan sallah yayi za su je su ɗebo ruwa su zo su cika a randunan masallaci mutane su yi alwala saboda haka kada ka kalli mutum yana wani abu ko kaya ya samu kanshi a wani yanayi kuma ka kalli sura shi kawai ka ce wani kana ganin ba mutumin kirki ba ne kar ka mushe hukuncin wannan Allah shi ya san bayinsa Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalata haka nan huwa a'lamu biman ittaka Allah shi ya fi wanda ya fi tsoronsa. sa Luqmanul Hakim da Allah ya saukar da sura a kansa wasu sun ce har ma wasu sun tambaye shi wai kai me kai ne Allah ya ma wannan daukaka yake saboda na kame ma'ana kaina na kama bakina na kame kaina daga mutane na kama mutane daga shari na ruwa na bana auka ma kowa da wani wasu suna siffanta shi cewa mutum ne baki leban shi manya-manya kafar shi a farfashe ana ganin ma ba wani mutumin kirki ba ne. to so da yawa za ka ga mutum haka to amma shi ne mafi ɗaukar haka kar mu zamanto masu ma mutane hukunci yasa yan wuta za su shiga wuta su dinga ganin a ah, ina wane da wane da muke ganin ya kamata a ce suna wutan nan ba mu gansu su ba shine suke cewa malana lana rijalan kunna na min al ashirar muna ganin cewa mutanen banza ne lalatattu ne suke cewa attakhadnahum sikhriyan ko dai muna musu gatse ne mu a duniya ba mu sani ba aw zagat anhum al ko kuma a cikin wutan nan an jefa su a wani sabo ne idanuwan mu ba su san inda suke ba amma duka ba haka bane duk ba haka bane Allah madaukakin zarge ce duka al'amarin ba haka bane am zagat anhum al Allah ya ce inna zalika la haqqun takhasumu ahli an-nar wannan ne abin da yan wuta za su yi ta husuma a kansa kuma husumar da ba ta da wani dalili don haka muminai Allah ya riga ya musu rahama wanda ake ganin za a gansu a wuta a gansu a aljanna shi yasa ake kira ranar tashin alkiyama ranar da take tozartawa ga mutum ne kake ganin shi kamar dan aljanna sai ka gan shi a wuta mutum ne kake mishi kallon yan wuta sai gan shi a aljanna wannan sai ranar tashi a kiyama ake sani amma a duniya ba kai saka ma mutum wannan hukuncin ka ce wani dan wuta ne ko wani dan aljanna ne babu sai wanda Allah ya musu wannan shaida amma haka kawai ka kalli mutum saboda ya yi wani aiki ka ce wani wuta zai shiga da ranar tashi a kiyama ranar da za a rarraba mutane shine sai ka ga mutumin kwarai kana ganin shi na kwarai ne a duniya amma zuciyar ba da kyau don ba ma ganin zuciyoyin mutane Allah ne yake gani kaga yana ta aiki shine yayi azumi yayi sallah yayi zakka yayi sadaka yayi kai kawo ya fadi tashi wani ma har jihadi zai je amma duka a wuta zai kare Allah ya tsare mu da wannan wani kuma zaka ga babu yawan aikin ba komai amma kuma sai ka samu Allah ya ɗaukaka darajarsa saboda me saboda zuciyar shi ta tsarkaka Da haka ba kyan jiki ake so a duba ba gyara zuciya Allah ce inna zalika al-haqqu takasumu ahli an-nar kul Allah madaukakin sarki ce ka gaya musu su kafiran masu ƙaryata ka inna ma ana mundir ni fa ba komai bane illa wanda yake mai gargadi wa ma min ilahin illa al-wahid al-qahhar babu wani Allah da ya cancanci a bauta masa ko wani abun bauta da ya cancanci a bauta masa sai Allah wanda yake shine al-wahid shi kadai al-qahhar wanda yake sama da kowa rabu samawati shine mahalicin samai wal ardi da kasai wa ma bainahuma da abin da ke tsakanin su al aziz shine mabuwayi wanda ba a iya rinjayarsa al ghaffar wanda yake suturta bayan sa ya musu gafara ya lullube su da rahamarsa wal ka gaya musu cewa huwa naba'un abin shi wannan alqur'anin zance ne mai girma shine wasu suke fassara amma yata sa'aluna anin da azim suna tambaya ne akan alqur'anin nan wasu kuma sun fassara da cewa ana tambaya ne akan alkiyama to amma nan Allah ya ce kul ka gaya musu cewa shi alqur'anin nan naba'un azim labari ne wanda yake mai girma domin labari ne abubuwa da suka zo cikin sa na gaskiya ma'ana yana da labarin abinda bai kasance ba in ya kasance a sai samanto alqur'ani kuma yana nuna ma bayi abin da yake daidai ne don su yi riko da shi su samu tsira abin da yake barna ne yana nesantar da su daga gare shi saboda haka Allah ya ce kul ka musu cewa naba'un azim huwa naba'un azim ai hada alquran wannan alqur'anin zance ne wanda yake mai girma yace antum anhu mu'riduna alhalin ko kuma kuna wato ɗauke kai daga alqur'anin nan ba kwa san ma'ana ku gaskata shi ma kana liya min ilmin bil mala'il a'la id yahtasimun azalla sallallahu alaihi wasallam yace ni ba ni da komai ban san wani masaniya ba a lokacin da mala'iku suke wato asalin jarayya a tsakaninsu wannan kuma zai zo a cikin hadisi mai tsayi ya ce in yi ha ilayya ba abin da ake mun wahayi wahayi ne ake min duk abin da zan faɗa illa an na ma'ana na rerin mubin ni dai na san ni mai gargaɗi amma duk wani abu da za ku tambaye da ba haka ba mun san shi ba sai abin da Allah ya saukar mu wani hadisi ne da ya zo mai tsayi akan almala'il a'ala almala'il a'ala an ce almala'il a'ala waga madaukaka su ne mala'iku Allah ya ce anan suna husuma wace husuma mala'iku suke yi shine hadisin da ma'ana aka rawaito shi ah, daga imamu ahmad ya fitar da shi cikin musnadinsa da tirmizi ma ya kawo shi da sauran malamai sun fitar da shi yake cewa hadisi ne na mu'ar ce mazalla sallallahu alaihi wa sallama wata yammaci ma'ana gabanin sallar asuba sai ba mu ga manzo sallallahu alaihi wa sallama ba har sai da muka ga rana ta kusa dagawa ma'ana muna jiran shi bai fito ba fakara da sai mazalla sallallahu alaihi wa sallama ya fito da sauri cikin gaggawa fa tawwaba bi salati fa aka yi iqama aka tada sallah da haka sun yi ta sa har sai da ya mutu. domin bai kyautu a ce wani ya shiga gaban manzo Allah ya aka dole suka jira shi har ya fito ya ce wa tajawwaza fi salati sai ta kai ta sallar bai ta ba lokacin da ya sallama sai ya ce kama antum ma'ana kowa ya zauna inda yake kar kowa ya bar sa. kowa ya tsaya sannan sai ya fuskance mu ya ce mana in nisa ku haddika kuma a basa ne an kuma gadat ya ce ni zan ba ku labarin abin da ya tsare ni yau kuka ga na yi jinkirin fitowa ya ce in yi kwamtu minan lai na tashi na yi sallar dare abin da allah ya rubuta zan sallata na yi ya ce fana astu sai na gida gangadi ya kama ni har na farka cikin sallah ta ce fa'ida ana bi barfi sai na ga Allah mahalicci na a cikin barci, ya zo min fi ahsani surati a cikin mafi kyawun sura idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi mafarki a cikin mafarkin ya ga Allah a cikin mafarkinsa ya ce na gan shi ya zo min a cikin mafi kyawun sura fakala zai ce ya muhammad ya kira shi da sunansa domin mahalicci ne ce a tada ni fi ma yaqtasimul malakul a'la Allah yake tambayar annabinsa ya ce shin ka san menene abin da tawaga maɗaukaka mala'iku suke jayayya suke husuma a kai kultu sai na ce la adri ya rab ya ce Allah ban sani ba kaga wannan yana daga cikin gaibi da ake cewa ba wanda ya san shi sai Allah kaga inda a ce ya sani zai ce suna yin husuma ne akan kaza da kaza ya ce la adri ya ce ban sani ga ya Allah har so uku ya ce fara'aituhu ruwa ba a kafa bai na kafifi ya ce sai na ga Allah maɗaukakin sarki ya sanya tafukansa a saman kafaɗa ta hatta wajattu bar da anamilihi bai na sadin ya ce sai da na ji sanyin ya tsunsa a cikin zuciyata a kirjina wani hadisi ne da ya shafi wata siffa ta Allah maɗaukakin sarki yace fa tajalla li kulli shay a lokacin duk wani abu da ya boye min sai ya bayyana ma'ana sai na gane abin da ya tambaye ni duka tambayar da aka min sai na ji amsar ta zo ma'ana Allah ya sanar da shi yace wa araftu a lokacin kuma sai ilimi ya zo min kenan kamar Allah madaukakin sarki ya zuba mishi ilimi a zuciyarsa shi Allah ya ce wa allama kamalan lam kun ta'alam Allah ya sanar da kai abin da baka sani ba yace sai ya sake ce min ya Muhammad fima yaqtasimul malakul a'la akan menene waɗannan tawaga madaukaka suke husuma kuntu sai na ce bil kafarat Bana yanzu sai ba da amsa akan kafarori ne kafarori abubuwan da suke wanke kurakurai akan su ne mala'iku suke husuma ko suke jayayya ko kuma kowanne a cikinsu yana ƙoƙarin ya ɗauko aikin bawa wanda zai kankare masa aiki ya kawo gaban Allah kare sai ya ce wa malkar kafarat sai ya sake tambaya na menene waɗannan abubuwan masu tankare wannan qultu sai na ce sune naqlul aqdami ila jumu'at ma'ana mutum ya daga kafafuwansa zuwa sallolin jama'a juma'a da kuma jami'a. dan wannan su ne kafara din da ake magana duk da zai taka daga gidansa ya yi alwala ya fita zuwa masallaci ba abin da ya fitar da shi sai sallah duk daga kafa da zai yi sai an kankare mishi da wannan kafara to wannan ɗaya kenan yana daga cikin kafara don haka sai a kiyaye mutum ya dinga yawaita zuwa masallaci da yawaita a masallaci na biyu ya ce wal julusu fil masajidi ba'da salawat haka nan da zama a cikin masallatai bayan idan da sallah wani da an yi sallama haka kawai sai kaga ya fice wannan bai cikin wanda suke zan kafara wani zai zauna har lokaci mai tsayi da haka wannan kafara ne domin mala'iku suna yin addu'a da neman gafara ga duk wanda yake zauna a wajen da yi sallah matakar bai tashi ba da haka zama bayan sallah mutum ya zauna ya ambaci Allah ya roƙi Allah madaukakin sarki na biyu kenan sai ce wa isbazil wudu'i inda karihat da kyautata alwala lokacin matsi da suka hau misali lokacin tsananin sanyi mutum ya tashi ba yi da abin da zai dafa ruwa ya alwala da ruwan sai wannan shine ma'ana kyautata alwala kuma kyautata alwala ba zai yi ta abin kuce ba lokacin ma'ana wahala ko mutum ana wahalar ruwa musamman ka shiga wasu unguwanni unguwar roba misali wani yanki naka sai ga wahalar ruwan da ake ta kai inda ta kai mutum ma baya wanka sai ya tafi eh, bayan gidan kasuwa saboda ba ruwa unguwarsa ruwan da za a dafa abinci ma babu sai ga ana faɗa akan kura e nan za ka ga masu kura da ruwa suna wucewa unguwar roba ba haka bane in ka shiga wani waje sai ka tara mutum goma sha biyar duk su ce ma an ziya ana wahalar ruwa to a wannan wahalar ruwa mutum ya yi kokari ya samu ruwa da zai yi alola kuma ya kyautata sa wannan kafara kala sai ya ce to wa madda Allah ne ke tambaya annabinsa bayan ya sanar da shi ce menene kuma darajoji abin da yake kai darajoji kultu sai na ce abin da yake daukaka darajar mutane ce in amu ciyar da abinci shi yau abin da ake a cikin azumin kana da abinci ka ciyar da wanda bai da shi shi yasa za ka ga bayan allah wanda suka san darajar irin waɗannan abubuwan ba sa suka ci da su in ka tafi kasashen laraba ba yanda za a yi a sha ruwa ka rasa abin da za ka ci da ƙarfi ma mutum zai kawo kai ce sai ka ci abincinsa amma mu nan gujewa ake yi ko an ya shiga ya kulle kan shi a ɗaki daga ci sai shi a su da ƙarfi suke kamo mutum in kana gani a satellite ana duba kuma haka ne kaga ƙananan yara sun zo sun taru a bakin masallaci ko na maka ko na madina suna hango ka ka zo da karfi za su rinke ka suna jan ka kana gujewa ce sai ka zo ka zauna ka ci abin da suka san it'amu ta'am ciyar da abinci walinul kada ka yin zance wanda yake ba na kaushi ba ka yi zance wanda yake mai kyau zance mai daɗi wasalatu wannan su da yin sallah cikin dare lokacin da mutane suke bacci kala sai Allah madaukakin sarki ya ce ma manzansa ke ne ce san sai Allah ya ce ma annabi ka roƙe ni sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat haka ya zama kowa wajibi ne ya kiyaye wannan addu'a ya ce ya Allah ina roƙonka ma'ana ka kore min aikata ayyukan alkhairi اللهم إني أسألك فعل wa وترك munkarat da nisantar duk wasu abubuwa waɗanda suke marasa kyau ne muna na samu wa hubbal masaki ne kuma ya Allah ka azurta ni da ƙaunar waɗanda suke ba masu hali ba in dinga son su in dinga kyautata musu in dinga ƙaunar su in girmama su in darajanta su wa an tagfira li wa tarhamani kuma ya Allah ina roƙonka ka gafarta mun kai jin kai gare ni wa idza aradta fitnata qaumi ya Allah idan kai nufin jaraba wasu mutane fa tawaffani gaira maftun ya Allah ka dauke ni ba tare da ka jefa ni cikin wannan musibar ba wa as'aluka hubbaka kuma ya Allah ina kaunarka ka azurta ni da kaunarka wa hubba man yuhibbuka da kaunar wanda yake kaunarka wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbika kuma da ƙaunar aikin da zai wato kusantar da ni zuwa ga samun ƙaunarka irin wannan hadisin da za a karanta ya kuma mutum je na karanta wasu abubuwa ko yana ganin wani season daga farko har it. ana mashi ƙararin banza yanzu da kake jin wannan kowa Allah ka san kowa me yake sawarawa Allah ka san kowa me yake kawa cikin tunaninsa ga Allah da annabinsa suna magana Allah yana tambayar annabin sai yana cewa me za ka roƙi yana ma ka yi kaza shi kuma yana cewa kaza to irin wannan shine abin da yake ƙarin mu da imani shi ne kuma yake nuna mana matsayin wannan annabi da matsayinka kai da kake cikin al'umma wannan annabin da baka sani ba domin da yawa da suke cikin wannan al'ummar ta annabi sallallahu alaihi wasallam ba su san matsayin su ba ma'ana duk wanda ya samu kanshi a cikin wannan al'umma yana da matsayi mai girma amma dai bai iya kiyayewa kaɗan ne suka san cewa suna da wannan matsayi to a nan sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce innaha haqqun wannan abin da nake gaya muku gaskiya ne kuma mafarki ne na gaskiya na gani kuma kun san mafarkin annabawa gaskiya ne ya ce fadrusuha ku karance shi ku kiyaye shi wa ta'allamuha kuma ku koya kenan ya zama tilas kowa ya koyi wannan addu'a inda maza Allah sallallahu haka ya gaya masa afan ce ku koya shi yasa so suka haddace hadisin har suka rawaito ake ji daga gare su da haka idan mutum yana cikin irin wasu damuwoyi irin abubuwan da za su yaye mishi bakin ciki ke amma ba yau ka je ka kai ƙara wajen wannan ba gobe ka ga wannan ka dinga fushi da shi kana ganin kamar shi ya jama ma damuwa ba ko haka wasu mutane suke a ah, in ka samu kanka cikin jarabawa cikin damuwa cikin kunci cikin matsi na rayuwa ka koma da Allah ka nemi mafita a wajen Allah duk wanda yana mafita a wajen Allah zai samu sai dai in mutum bai cika abubuwan da ake so amma ka kiyaye na dubba ka bi ka'idojin da Allah ya shimfida alkawari ne na Allah Allah ya ce wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum Allah ya ce ku roƙe ni zan amsa mu Alƙawari ne na Allah haka duk wanda ya daga hannu ya roƙi Allah inda ya tsarkake zuciyarsa ya kiyaye na dubba ya tsare abin da Allah ya hana to lallai Allah zai amsa mushi ko nan kusa kusa ko nan gaba ko a take ɗayan uku ne dama ko Allah ya baka abin da kake roƙa a take Allah ya amsa mashi ko kuma Allah ya ma jinkirin kashi zuwa wani lokaci kuma Allah ya hana maka shi gaba ɗaya sai ran da ka sami da shi kuma wannan shine abin da bawa ya fi jin daɗin sa amma kuma ya kusa na kusa kusa amma wancan din ya fi daɗi kuma ba mai gane wannan sai waɗanda suke bayi ne na kwarai da haka in kana fassara wannan ayar ma kana liya min ilmin bil mala'il a'la id yaqtasimun wannan shine husumar malai ma'ana suna kai kawo suna akan suna ta tattaunawa suna jayayya akan to a cikin waɗannan kafarat ɗin, wanne ne ya fi wani kyautata alwala ce ta fi ko ciyar da abinci ne ya fi ko kuma zama a masallaci ba suna husuma wanne ne ya yafi wannan shine husumar mala'iku aka ba wai husuma ba ce ta faɗa ba kamar yadda mu muke tunanin husuma ba to bayan nan sai Allah madaukakin sarki ya ba mu labarin kissa ta annabi Adam wanda ya ambace ta a surori da yawa ya ambace ta cikin suratul baqara haka nan ya ambace ta ma'ana a cikin wato suratul a'raf ya ambace ta a cikin suratul hijr ya ambace ta a cikin suratul isra ita ce subhana ya ambace ta a cikin suratul kahf saboda haka wannan surar ma Allah ya ambaci kissa ta annabi Adam a cikin ta da malaiku Allah ya ambaci wannan kissa da haka kissa ta wato asalin shi ah, annabi Adam da Iblis Allah ya yawaita ambatanta ba don komai ba sai don Allah maɗaukakin sarki ya ja hankalinmu ya nuna mana abubuwan da ya kamata mu kiyar to shine Allah ya ambace ta a nan ma haka qala rabbuka lil mala'ikati inni khaliqun basharan min tin إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين قال رب فأنذرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنذرين إلى يوم الوقت المعلوم قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال فالحق والحق عقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين قل ما أسعلكم عليه من أجر وما أنا من المتكلم إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين Allah madaukakin sarki ya ce wato yayin da Allah ya gaya ma mala'iku cewa zai yi halitta zai halicci mutum daga asalin turbewa ya ce fa'ida sauwai lokacin da na daidaita halittarsa wani bakto fihi min ruhi kuma na busa mushi rai daga cikin rayukan da na halitta ba kamar yadda nasara suke cewa ba sun ce annabi isa ruhi ne eh ruhi ne daga allah to idan suna wadan cewa tun da rai ne daga allah to annabi adam ma shi ma allah ya ce wani bakto fihi min ruhi ma'ana yana nufin ruhi daga jikin allah ne allah ya halicce shi da. mai roƙi ai daga cikin rayukan da Allah ya halitta ya ɗauka ya sanya a annaba Adam kamar yadda kuma annabi Isa shi ma haka ne in Allah ce ina matsala Isa inda Allahi ka matsali Adam ka khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun haka shi ma rai ne na Allah faqa'u lahu sajihin Allah ya mala'iku cewa to da zarar na busa masa rai fa to kuma sa sujjada ta girmamawa ba ta bauta ba وسجد الملائكة ملائكة دكا سدى النبى آدم يميكي يي موسي يي كلمة شهادة وشيكي suka سكفاد سكمسا سجدا دكا ننسو الله يشي إلا إبليس dai إبليس kuma shi dama ba mala'ika ba ne Allah ya ce kana min jinni yana cikin aljannu ne da haka bai cikin mala'iku amma yana tare da su Allah ya ce istakbar yayi girman kai wa kana minal kafirin yana cikin kafirai ala iblis ma mana aka antazu da lima khalaqtu bi yadayya menene abin da ya hane ka kai sujada da abin da na halicce su da kaina da hannuwa na da ikona da ƙarfina yanzu kana girman kai ne an kunta min al'ali ko kai kana ganin ka karfin ƙarfin yin haka din ne Kada sai ya ce ana khairul minhu ani na fi shi alkhairi dan haka shi ba komai bane a waje na to za mu koma waccan magana ta tsaro kaga shi iblis yana ganin annabi adam ba komai bane shi kuma a wajen Allah annabi adam ya fi dubin iblis ko da haka mutumin da kake ganin shi ba komai ba a wajen Allah kuma ya fi ka shine iblis yana ganin annabi adamu ba komai bane da haka bai kai ya masa sujada ba saboda yana ganin shi kom din da aka yi shi da shi na wuta ya fi ƙasa ya fi kasa daraja da haka yana ganin annabi adam bai kai ya masa wannan girmamawar ba yace ana khairun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin ai asalin mu ma ba ɗaya bane ni da wuta ka halicce ni shi kuma ka halicce shi mata ah, ya yadda cewa Allah mahalicci ne amma dai biyayya ce ta Allah ba zai yi ba kada sai Allah ya ce mishi anan min ha. ka fita daga gidan wannan rahamar tawa dama ni na saka a ciki fa innaka rajim domin kai abin nesantarwa ne dan haka na nesantar da kai daga rahamata shine kaman daga rajim in ka dauki abu kai jifa da shi za a ce rajam ka ka nesantar da shi Allah ya ce to na jefe ka daga rahama ta na nisantar da kai wa inna alayka la'anati ila yawmiddin kuma la'ana ta tana nan akan ka har zuwa ranar tashin alkiyama ranar sakamako kala a lokacin fa ya riga ya ɗeba kauna da rahamar Allah sai ya ce rabbi ya Allah kai ne mahalicci na ina neman alfarma guda ya ku duba rahama da irin ta Allah madaukakin sarki duk da saban da iblis ya masa ya nemi abu a wajen Allah Allah ya masa da haka duk da kai bai nuna cewa Allah ba zai yafe ma ban ka koma gare shi dai iblis ya ma Allah babban laifi ya ki ma Allah biyayya amma duk da haka ya nemi wata alfarma Allah ya masa yace anzirni ya Allah ka jinkirtar da rayuwata ila mai wa akuna har wannan da za a tashi bayi Allah ya ce na baka innaka minal mundarin dama ni na halice ka kana cikin su dan haka za ka yi ta zama har lokacin tashin alkiyama da haka shaitan yana nan bai mutu ba yana nan kuma ya yi sha alwashi cewa to dama dabara da ya wai dabara ce ke ganin yayi cewa to sai na batar da su shine wai hikimarsa kamar in ya zaura duk al'ummar da za su zo to sai ya batar da su kamar yadda ya batar da annabi adam shi nufarsa kenan na zaman shi to shine yace ila yawmil waqtil ma'lum Allah ya ce har zuwa wani lokaci sananne shine alkiyama kada sai yace fa bi izzatika ina rantsuwa da ruwayar ka Allah la mun ajma'in dukkan su sai na halakar da su amma ba hannun zai ta ba Allah ya ce shi iblis ya ce illa ibadaka min humul mukhlas sai dai ka waɗanda suke ka tsarkake su kuma su ka ne na kwarai ku wannan ba zan iya da su ba shine Allah ya ce inna ibadi laysa laka alaihim sultan Allah ma karyata shi ce bayina baka da iko a kansu illa man ittaba'aka min al-ghawi sai dai wanda ya bi ka wa inna jahannama la maw'iduhum ajma'in kuma jahannama ce matattarar su gaba daya wa Allah yace tsare Allah yace fal haqqu ai ana al ni gaskiya ne wal haqqa aqulu kuma wallahi Allah yana rantsuwa da kansa cewa gaskiya nake faɗa la amla anna jahannama sai na cika wutar jahannama minka da kai wa mimman tabi'aka da wanda ya bi ka minhum daga cikin su ajma'i Allah ce duk wanda ya bi ka sai ya shiga wuta yasa Allah ya ce kada mu kuskura mu barki ce da domin zai kai mutane zuwa ga halaka ne da azab Allah sai ya dawo zance kan manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce kul ka gaya musu waɗannan karuwan waɗanda suke cewa sai ka kawo kaza sai ka yi kaza ce kul ma as'alukum alaihi min ajr ni ba na neman wani tukunci da za ku ban a cikin wannan sako da nake isarwa wa ma'anar minan mutakallifin ni kuma ba na cikin wanda zai takura kansa ya kawo muku abin ma'ana ba, ba, ba, ba wanda zai iya kawo shi sai Allah domin kuwa akwai abin da ba wanda ya san shi sai Allah da haka za ku tambaye ni wani abubuwa ba zan iya ba ku shi ba Allah yake cewa in huwa illa dhikrun lil alamin shi dai wannan alqur'anin ba komai bane illa an bato ne da dukkanin halittu sune aljanu da mutane shine al'alami Allah ya ce wala ta'lamunna naba'ahu ba'da hin kuma lallai za ku gane zancen alqur'ani da gaskiyarsa nan ba da jimawa ba ma'ana abin da nake ba ku labari na cewa za ku mutu kuma za a tashe ku za a tambaye ku duka za ku sani kuma sun mutu din an musu wannan shi yasa da aka yi yakin badar ya tsaya a kansu yana cewa ya kai wani dan wani da wani dan wani kun samu alkawarin da Allah ya muku domin ni na samu alkawarin da Allah ya muku kuma suna ji kuma lallai sun samu din saboda haka Allah ya ce wa abu ba da kai kuma lallai na ku gaskiya na alkur'ani bayan lokaci lokacin da mutuwa za ta zo wannan shine karshen tafsiri na wannan sura mai girma suratu ah, sa'ad wato mai ayoyi tamanin da takwas aka muna roƙon wata kukin sarki amfani mu da abin da muka ci a ciki abin da muka faɗa ba daidai ba Allah ya fi mana wanda kuma ba mu san shi ba muna da Allah ya ƙara mana basira da fahimta akan sanin sa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا تقضى عليك إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من عليك تباركت ربنا وتعاليت لك الملك على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبيدك ونحن على عهدك وعهدك ما استطعنا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت الأول وليس قبلك شيء وأنت الآخر وليس بعدك شيء وأنت الظاهر وليس فوقك شيء وأنت الباطل وليس دونك شيء أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك من الخير الذي عاجل وأجل ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من وعجل لم نعلم اللهم احسن عاقبتنا في امورها واجعلنا في الدنيا الاخره اللهم انك عفو تحب العفو عنا اللهم انا نشهد بانك انت الله لا اله الا انت الواحد الاحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم اللهم إنا نشهد بأنك أنت الله لا إله واجعل تدبيره تدبيره يا رب العالمين اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم من كل إثم اللهم إنا نشهد بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم اللهم إنا نشهد بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الواحد الأحد الفرد الصمد